danna subscribe na hmm. film sai da fara ce masa hmm. musa na me sunan fim din nan wannan fim din sunansa saga saga eh. babban fim ne kenan in Allah yadda na shirya masa da gaske dan in za ka yi fim kai fim in ba za ka yi fim ba ka bar wanda za su yi fim su fim ka kashe kuɗi ya kai 150 nawa sai ka ce 100 to kuɗin wannan abun ma kenan wanda ake daga sama drum eh. ko kwamboyi da aka yi nawa aka kashe ku nawa na baku ko kai he da ka ja uku da hamsin ba nan na je na kai ma baka dunkule ka ce ka ce carki ya sa a leda ha to kuma don na subscribe kana ka danna garrawa domin samun shirye-shiryen mu akan lokaci